ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم wancan sakamakon da aka ambata na ɓangarorin guda biyu ya zama haka don Allah mai taimakon mumine ne su kuwa kafirai ba su da mataimaki